da ke nan bukar a cikin garin lafiya a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a biyu ne ko uku ga watan rabi'ul awwal shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar meladiya barka da sake saduwa domin ci gaba da tafsiri mana alkur'ani mai girma ah, mana shigin tafsirin suratul bakara mun tsaya a wancan sati a aya na ɗari da saba'in ah, da ɗaya haka ne ko? aya na ɗari da saba'in da ɗaya kuma muna bayanin fa'idodi da ke ƙarƙashin ayoyi ɗan wata sun daga aya na ɗari da sittin da tara har izuwa aya na ɗari da saba'in da ɗaya ɗin to za mu maimaita waɗannan ayoyin guda uku domin mu cika ta fa'ida da muka so mu ambata sannan sai mu ɗora eh, da fatan Allah madaukin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عمي فهم لا يعقلون نعم قرانا سوني آية guda biyu da muka yi tafsirin su a wancan sati Allah madaukin sarki yana cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai su ce bal bari dai ba za mu bi wannan ba mu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za mu bi abin da maka riski ‘ya'yanmu a kai ne kawai, awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun shin hakan za su yi ko da iyayen nasu ba sa hankaltan komai ba sa shiriwa da wata shiriya wa masalu na kafaru ka masali alladhi yan'iq Allah ya ce misalin kafirai shine misalin wadda yake ihu mana kamar yadda dama daga cikin magabatan suka fassara misalin mai wa'azi makafirai shine misalin makiyayi wanda yake ihu madabbobinsa su ne wadda Allah ya faɗa cewa abinda baya ji baya jin komai face kira kiran nan gama garin kira ko kira keɓaɓɓe ko ko kira wadda aka sassauta murya ko kuma kira wadda aka ɗaga murya shine du'a da nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun lallai su waɗannan summun ne wato kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la yahtadun dan fahum la yaqilun dan haka ba su hankaltan komai mun yi bayanin mun fara bayanin fa'idodi da za mu iya ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu a wancan satin mun faɗi fa'ida cewa makauniyar biyayya ma magabata hanya ce daga cikin hanyoyi na shirka sannan fa'ida ta biyu da muka ambata shine cewa wannan makauniyar biyar da ake magana a kai ita ce makauniyar da mashirikai suke ma'iyayensu wadda suka tashi suka same su cikin bata ma'ana iyayen da ake nufi a nan ne iyaye waɗanda suke cikin bata muka ce ah, bin iyaye ko magabata su shirya waɗanda suke kan shirya ba shi ne irin biyayya da Allah madaukakin sarki yake shuka ba anan kuma wannan ba a kiransa makauniya ko makahuwar biyayya ah, <clears throat> ci gaba da wannan bayanin waɗansu malamai suna ganin ko da dama daga cikin malamin tafsiri karkashin wannan ayar suna faɗaɗa zance akan taklid shine bin wani ɗin to a taklid malamai suna kasa gida biyu imma at-taqlidu fil aqaid ko fil aqida ko kuma at-taqlidu fil furu' taqlid kamar da na faɗa wancan satin shine ka bi wani ba tare da ka san dalilinsa a abin da kake masa biyayya akai ba shine ma'anar taqlidi to taqlidu fi fi fil aqida ko fil usul shine yin irin wannan biyayya din dangane da abin da ya shafi daga digai na addini ginshikai na addini da dama daga cikin malaman tafsiri suna hakaito cewa wannan haramun ne a abin da ya shafi usuluddin kawai ka yi koyi da wani ba tare da kasan menene dalili a kai ba suna ganin cewa da dama daga cikin malamai waɗansu sun hakaito ijma'i kamar yadda al-qurtubi ya ambata kamar yadda ibnu atiya yake cewa taklidi dangane da aqida wannan wato ainihin haramun ne da ijma'in malamai yana sha ajma'atil umma ala ibtali taklidi fil aqaid duk da sha sun wato ainihin ambaci abin nan sabani dangane da wannan din wato akan yi saɓani dangane da wannan mai ake nufi da ma a taklid cikin aƙida ɗin idan mutum ya tashi ko da suke cewa imani mutum bai inganta sai ya fara da abin da ake kira an-nazar sai ya yi tunani dangane da samuwar Allah da menene da sauransu sannan in wannan ya shirya da shi cewa akwai Allah kuma Allah ɗaya ne sanin ya zanto mumini to kaga wannan akwai kuskure a ciki idan aka lakanta mutum la ilaha illallah ya yarda da ita ya fahimci me take nufi ya yarda da ita wannan ba a kiransa muqallidi saboda ya san me yake me kalmar take nufi ya yarda sannan ya faɗa mun gane ko <clears throat> to wannan shine yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ta shigar da mutane musulunci hmm? sannan bayan mutum ya karban zai ci gaba da tunani ya kara wato ainihin sanin uh, abubuwa uh, na tauhidi duk lokacin da ya yi zurfi wajen karatun eh, alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. so in mutum ya karbi ya riga ya karbi musulunci ya yadda da shi to abubuwa na aqida daman sallamawa ake yi eh, yanzu kawai ya tabbata ne daga Allah ko ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda ya san me yasa yake bin Allah da manzon sa kaga shi ba mai taklidi bane Eh, amma mutum kawai a ce irin wanda ya tashi kawai ya samu kansa ne a gargajiya abinda malaman zamani suke kira eh, wai eh, traditional muslim shi bai san mai sa yake addinin ba kawai dai kamar gado ne kawai shi to irin waɗannan shi ne wanda za a ce wannan yana taklidin fi usul taklidinsa haramun ne التقليد في shine abin da ya shafi hukunce-hukuncen fiƙihu shi kuma wannan waɗansu malamai suna kasa shi gida uku dangane da mutumin da zai yi taklidi ɗin akwai mutumin da yake ɗalibin ilimi ne harkarsa ita ce karatu yana neman ilimi a neman ilimin nan ya kai yadda zai iya gane ingancin dalili ko rashin ingancin dalili na shari'a bisa wata matsala wannan nau'i ɗai kenan ko ko da ɗalibin ilimi ne amma bai da ido ta yadda zai iya gane wannan daidai ne dalilin wannan daidai ne ko ba daidai ne ba da shi da wadda yake harkar kasuwanci da wadda yake wasu harkoki ba na ilimi ba waɗannan awam ake kiransu Amin. kamar leman kenan to in mutum ya zanto leman ko ya zanto ɗalibi wanda ya zurfi yana da ido ko kuma ya zanto malami mujtahidi malami mujtahidi shine malamin da ya bunƙasa cikin ilimi ta yadda zai iya shiru dalilin mas'ala da kansa daga Qur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan malamai suna bayyana hukuncin taklidi dangane da su in muka fara da na farko malamin da ya yayi zurfi a ilimi ya zanto mujtahidi to shi wajibansa a shari'a shine yayi bincike in mas'ala ta zo masa yayi bincike cikin alqur'ani yayi bincike cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa abinda ijtihadinsa ya isar da shi zuwa gare shi shine abinda zai bi ma'ana shi bai halatta yayi koyi da wani amma shi ma akwai istisna'i idan har wani abu ya zo masa wadda ana buƙatan hukunci yanzu yanzu kuma shi bai bincike akai ba amma akwai wani masani da ya yarda da shi wanda ya bincike akan wannan to yana iya bin wannan malamin kafin shi ya nashi bincike din ina fatan mun gane so wannan shine taqlidi dangane da malamin da ya zurfi a ilimi sai wanda yake ɗalibin ilimi shi ko ɗalibin ilimi wanda zai iya bambance zai iya yin tarjihi shi wajibansa a nan shi ne yabi wanda yake dalilinsa ya fi ƙarfi a wurinsa cikin malamai duk abinda ta bayyana gare shi cewa malam wani ya tafi akan abu kaza ga dalilansa ga dalilan wani ya hada ya ga cewa dalilin wani shi ya fi ƙarfi to shi wajibansa shi ne ya bi abinda dalilinsa ya fi ƙarfi a gare shi ko fi bayyana a gare shi wannan shi ake kiransa alittiba'a shi wannan muttabi'a ake kiransa sannan sai kaso na uku shine wanda ilimansa bai yi zurfin da zai iya bambance tsakanin dalilai ba ko kuma wanda ba ɗalibin ilimi ba ne shi wannan shi ake kira al'ammi shi wannan wajibi ne a kansa ya nemi wanda yake ganin malami ne mai tsoron Allah madaukakin sarki ya yi koyi da shi mana shi mazhabarsa ita ce mazhabar wanda ya ba shi fatawa Sau ka shi ba shi da wata mazhaba sai na mutumin da ya bashi ya bashi fatawa shi wanda muka faɗa na farko din yana iya zanto yana da nashi mazhabarsa in yana da masail da yawa da a akai su ake kira mazhabarsa shi wanda muka faɗa martaba na biyu shi wannan yana iya zanto mu bin wata mazhaba mana dalilan mazhaba kaza ta fitowa a gare shi akan matsaloli masu dimbin yawa sai zanto dan wannan mazhaba din koko a'a ba wata mazhaba yake bi ba yana iya dalilin wannan mazhabar ta fi masa karfi a matsaloli guda kaza to dalilin yake bi a wata matsalar kuma dalilin wata mazhaba na wani malami ya fi karfi a gare shi saboda haka zai bi zai bi wannan shi wannan shine wajibansa kenan a kowane hali dalili ake bi ƙur'ani da wato ainihin sunna sai dai abinda mutum bai sani ba kamar shi wannan motarwa na biyu ɗalibin ilimi ne abin nan ga dalilai bai iya gane wanne ya fi ƙarfi ba cikin dalilan malamai da suka yi saɓani akan matsala shi wannan in yana garin da ake bin wata mazaba ce sai bi mazaba sai ɗauki wannan ɗin mun gane ko sai ɗauki bibin abin abinda ake bi a garinsu kafin lokacin da dalili zai zai bayyana gare shi cewa wannan eh shine daidai koko ko a wannan sa shi ko al'ami kamar da na faɗa malamai suna shi fardul ammi alladhi la yashtaghil bi istinbat al ahkam min usuliha li adami ahliyatihi fi ma la ya'lamuhu min amri dinihi wa yahtaju ilay an ilayhi a'lam man fi zamanihi wa baladihi fayas'aluhu an nazilatihi fayamtasil fiha bi fatwa wanda yake ammi ne to shine yayi kokari ya ga wane ne yake ganin ya fi ilimi ya zai gane wanda ya fi ilimi ya ga wanda uh, malamai suka fi yaba masa dangane da ilimi ba ilimi kadai ba wanda yake ganin ya fi tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana wanda ya bayyana a fili cewa mai tsoron Allah ne madaukakin sarki to shine da sai ya je nemi fatawa akan duk wani abin da ya bujiro masa a wajen wannan ya bashi amsa in ya bashi amsa to a lokacin wannan shine mazhabarsa dole sai bi wannan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun wannan shine ah, abinda malamai suke faɗa dangane da mas'alata taqlidi tunda wannan taqlidin da ake magana a waɗannan ayoyin akan usuluddin ne shi yasa waɗansu malamai kamar yin su a tahir ibn ashur suke ganin cewa waɗannan ayoyin ba su da alaka da taklidi ma'ana suna nufin taklidi na furu'a wanda muka yi bayani a cikin nan nasa saboda waɗannan ana magana ne a cikin musulunci wannan taklidi da ake korewa a waɗannan ayoyi din kuma ake sukan masu yi taklidi ne a usuluddin hmm? a batun bautata ma Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane ah, <clears throat> kusan waɗannan su ne dai fa'idodi ba sai mun zurfafa ba da za mu iya ɗauka daga waɗannan ayoyin da haka sai mu ci gaba da eh, ayoyin da suke biye ma waɗannan bismillah يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله iyyahu ta'budun Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan ababan da muka azarta ku da shi washkuru lillah kuma ku gode wa Allah madaukakin sarki in kuntum ta'lamun in kuntum iyyahu ta'budun idan har ku din shi kaɗai kuke bautatawa wannan aya ta bude da adireshin mummanai domin halasta musu suma abinda Allah madaukakin sarki ya azarta su da shi al-imam al yake cewa an keɓe kira ne da mummanai anan domin a nuna falalansu kuma na gaya muku wata fa'ida nan dangane da waɗannan kiraye-kiraye guda uku da aka yi ko ya ayyu hannas da ya ayyuhal ladina amanu da ya ayyuhar rusul duk ana cewa a ci daga cikin daɗaɗa na abubuwa wato waɗanda suke halalun cewa wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa ni'ima ce Allah maɗaukin sarki yayi ma kowa da kowa dan haka kada wanda ya yarda ya haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halasta masa shi yasa Tahir ibn Ashir yake cewa bayan Allah ya kwabi mushrikai bisa haramta abubuwan da ya halitta na dadadan al'amura to anan kuma yana gargadi ne a suran umarni ma musulmi cewa kada su ma su yarda su fada cikin wannan saboda ka shi a wannan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum din kamar shagube yake irin abin da aka gaya waɗancan wala tattabi'u khutuwati shaytan din kada ku yi irin abin da suka yi na haramta ma kansu daɗaɗɗan abin da Allah maɗaukin sarki ya azurta su da shi dan haka ko ma ku ci dan abubuwa wanda wannan shi kusan sababin nuzul na wata aya a cikin suratu al-ma'ida cewa waɗansu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda suka ziyarci gidansa eh, suka tambaye ya mai ibadansa Annan baya gida suka tambaye matansa ya annabi yake yin ibada da suka faɗa masu sai suka kai kamar kamar bai da yawa kalluha kamar dan kaɗan ne sai suka ce to ai muna da bambanci da annabi shi Allah ya gafarta masa zunubansa wanda yi da wanda ba bai yi ba saboda ka ba za mu hada kanmu da shi ba mu mu sama da yadda yake yi shine sai kowa ya dauki shi irin layinsa na bautar da zai eh wannan sai shi daga yau qiyamul layli zai nayi yi kullum ba zai bace ba da daddare ɗaya yace shi ko kullum da rana azumin zai yi ba zai wato ainihin ah, ba zai ci abinci ba da rana na uku kuma yace shi ba shi ba jin daɗi da mata ba aure a waɗansu riwaya cewa a dalilin wannan Allah maɗaukin sarki ya saukar da da faɗinsa a cikin suratu al'an'am ya suratu ma'ida kai ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta daɗaɗan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya halasta muku to Tahir ibn Ashur yana ganin cewa irin wannan ne ake magana da su a nan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma yana cewa <clears throat> kamar da na faɗa muku wancan satin kulu min tayyibati ma razaqnakum daidai yake da kulu min ma fil ardi halalan ba. don haka yana cewa an kiraye musulmi ne a nan ko mummane domin ya zanto kira ce ta musamman a gare su kamar da dai shi ne abin da al yake faɗa cewa tafdilan eh, wai ba su shiga cikin gama garin mutane kadai ba an yi musu kira nasu na musamman cewa kuma wannan abin ni'ima ne a gare ku da haka ku amfana da shi ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ah, الإمام ابن ابن محمد عطية سالم ɗaliban الشيخ محمد الأمين الشنقيطي yana fassara wannan aya sai ke cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada abubuwa wanda yake halal mun faɗa tafsirin at malamai suna magana guda biyu ko akwai wanda suke ce alhalal akwai wanda suke ce kuma masu daɗi to shi ana abin da yake fassara cewa a cikin halal gida biyu ne akwai halal mai daɗi akwai kuma halal wanda ba dole ne ya zanto mai daɗi ba to in kana da halalin guda biyu wannan mai daɗi wannan ya fi shi daɗi to kada ka ce kai za ka ƙyale mai daɗi ɗin ka ɗauki mara daɗi ɗin eh wai kana zuhudu eh shi yake yake fasara wannan sha min tayyibat daga cikin dada din halalun ma'ana a da'iran halal din akwai daɗaɗa akwai yadda kuma ba su kai wannan ba shine har yake ce Imam Ahmad yake cewa ina jin mamakin mutumin da zai zanto in za buga misalin ma'ana mutumin da yake da daman cin shinkafa ya je yana cin gero a matsayin abinci kaga da gero da shinkafa ai duka halal ne ko to in kana da daman cin wanda yake na sama a dalilin ya fi daɗi ko ya fi tsadan kuɗi to abin da ya dace kenan mafi daɗin shine wanda ake buƙatar ka ci haka ne ke cewa yana jin eh, mamakin mutumin da yake da dama na sa kayayyaki masu kyau zai je ya sa kayayyaki na fata da gashi da nene da sauransu saboda Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ina abinda Allah ya ce a cikin suratul a'raf qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq qul lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah saboda haka ba zuhudu bane idan kana da dama ka ci irin abincin class ɗinka eh ka ce za ka sauka daga wannan kalas ɗin don kawai kana kyamar abin duniya wannan kuskure ne zuhudu ba shi ne kyamar abin duniya ba ya zanto kana da shi amma za ka sarrafa shi fi mardatillah ba za ka wuce gona da iri ba wajen amfani da shi misali kana da kai mai dukiya ne in za a yi abinci a gidanka sai a yi abinci sama da yadda kai za ka iya ci da yadda bakinka za su ci sauran a zubar kaga wannan kuskure ne amma in za a yi abinci da za ka ci da bakinka kuma abinci na alfarma daidai da samunka ta yadda maintaining wannan irin abincin ba matsala ba ne kai aurenka sannan baya shagaltar da kai daga yin abin da yake wajibinka to abin da ya dace kai maintaining wannan kalas ne amma ya zanto kana da dukiya sannan kuma kana wa kanka koro kana sa irin tafafi na wanda ba su kai ka ba ko kana sa kana cin abinci na talakawa wai da sunan kana kana zudu wannan ba daidai bane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis shine kulu min tayyibati ma razaqnaku wannan ƙarin ma'ana ya fito da shi shi akan sa abinda sauran malaman suke faɗa a nan wurin washkuru lillah ku gode wa Allah madaukakin sarki godiya ma Allah madaukakin sarki wajibi ne shukrul mun'im wajib wajibi ne mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki mumini in ya tuna ni'imomin Allah madaukakin sarki dole zai ji cewa lalle ya dace ya gode masa wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu a bisa gode masa a duk lokacin da wata ni'ima sabuwa ta faru da mu annabi alaihi salatu wassalam ya koyar da mu a wurare da dama wannan ne ko abinci ka ci in ka gama shi me ake so ake so ka faɗa ka gode ma Allah madaukakin sarki ko to godiya ma Allah madaukakin sarki malamai suna shaya ba kawai a baka yake ba ana son a ganshi cikin ni'imar da Allah ya maka din ma'ana ka sarrafa ni'imar da Allah ya yi maka yadda Allah yake so a sarrafa shi ma'ana wajen neman yardan Allah madaukakin sarki wannan shine shukru almun'im saboda haka in kun ci dadadan abubuwa din nan to ku tuna Allah ku gode masa kada ku yi amfani da waɗannan abubuwan ku saba ma Allah madaukakin sarki mun gane ko kada koshi misali ka shiga koshi koshi ya kai ka zuwa ga sabo hmm, in kai haka baka gode ma Allah madaukakin sarki da ya baka wannan arziki din ba kenan shine ma'anan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun anan malamai suna ambatan wata nukta kuji yace min tayyibati ma razaqnakum yazo da damiri ko amma bai ce washkuru na ba ko ko washkuru lana sai ce washkuru lillahi washkuru lillahi anan adala an ad-damir ila al-ism adh-dhahir malamai suna cewa hikimar wannan shine ish'aran bil ilahiyya domin tsinkayar da mu cewa hikima ko dalilin gode masa din saboda shine kadai wanda ya cancanta ai mene ai masa bauta in ba ku manta ba muna magana mun ce duka waɗannan akan at-tahlil wa at-tahrim ne ko haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki to yayin da ka ci din kyakkyawan ka tuna wanda ya halasta maka wannan fa shine Allah madaukakin sarki kuma shine kadai mai yin wannan din saboda haka lamiri yana iya mantar da kai wannan din amma an fito maka da sunan sa bulo bulo zaka tuna wannan din suka ce shine hikima ko nokta na ambatan wannan sana abu na biyu shine shagube ma al-asnam ma waɗancan masu bautan gumaka ku sani wanda ya dace a gode masa fa ne Allah saboda me ne mai yin ni'ima yaya Allah maɗaukin sarki zai muku ni'ima ya baku dabbobi da bai da sauransu kuma ku je kuna yanka su dan gumaka ko ku ce a wannan kaza ba za a ci ba saboda na gunki ne wannan kaza ba za a ci ba saboda na hidiman gunki ne gunki ne yake muku ba shi azarta ku ba Allah ne ya azarta ku da wannan don haka shi kaɗai ya cancanta a gode masa. Washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun ku gode wa Allah maɗaukin sarki in ku daman masu bauta ne a gare shi. Mun sha faɗa cewa wannan kana in ta zo a yin wannan siyakin tana nuna cewa mutum daman yana cikin wannan abin ne. Ba wai yayi yi so ɗaya ba. Hmm. in ku daman masu bautan Allah shi shi kadai ne to ku gode masa mana in kuna cikin waɗannan group na masu gode wa Allah masu bautata ma Allah shi kadai to lalle ku gode masa shine malaman suke cewa ibadatullahi wahda tastalzimu ash-shukra lillah hmm. shi yasa ma qur'ani ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin koya mana yabo da godiya ma Allah madaukakin sarki saboda ka dun mai bautan Allah madaukakin sarki lallai akwai godiya ma Allah madaukakin sarki a cikin bautansa ko kuma dole ne ya gode ma Allah madaukakin sarki sa malamai da suke cewa baka dama ka gode wa Allah da baka ko a aikace shi kansa ni'ima ce da ke buƙatar ƙarin godiya ma Allah madaukakin sarki saboda ka mutum in zai gode ma Allah madaukakin sarki abu ne wanda zai yi shi a kowane lokaci kuma shi kansa godiyar da zaka yi tawfiki ne daga Allah ko shi ma yana bukatan godiya in mutum ya gane wannan to zai gane girmar ni'imar Allah madaukakin sarki a kansa Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora wajen bautata masa da kuma gode masa anan bauta in kuntu iyyahu ta'budun din bautar da yake nufi anan shine bautar da ke shigar da mutum musulunci fa ko hmm? al'ibada tana ɗaukar sama da ma'ana guda al'ibada tana zuwa da ma'anar yarda da Allah a matsayin abun bauta a matsayin abun bauta shi shi kadai wadda za a bautata masa da tsananin soyayya da kuma tsananin kankan da kai hmm? cewa shi kadai cancanta a bautata masa ba za a bautata ma wani ba wannan shine ma'anar ibada a nan wurin akwai ibada da ma'anar su sallah da ta'a da ma'anar ta'a to anan ba ba ma'anar ta'a take nufi ba a tana nufin ma'ana ne na bauta tauhidi kadaita shi da bauta mun gane ko to kuma anan ɗin kadaita shi da yake nufi shine fita tashri' kadaita shi fil ne? Fita tashri' Fita halili, wat harin. in ku kun masu bautata ma Allah ne da cewa babu wanda ya cancanta ya halasta ko ya haramta sai shi kadai to gashi nan ya halasta muku abubuwa ba iyaka ku gode masa cikin gode shine kar ku shiga haƙƙinsa ko ku kirkiri wadansu abubuwa da ku haramta kamar yadda waɗancan mashirikai suka yi na'am ci gaba إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فيه وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah madaukin sarki na cewa innama harrama alaikumul maita ku sani dai kadai abinda Allah ya haramta muku su ne haka almaita mushe waddam da jini walahmal khinzir da naman alade wa ma'uhilla bihi li ghairillah da abinda aka daga murya da kiran sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi famanitturra duk wanda ya samu kansa cikin hali na lalura ma'ana ya tilastu izuwa cin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa daya. Gaira baghin alhali ba wai kwaɗayin haka yake ba ba wai shi yake son ya yi wannan da zalunci ba Mana akwai wanda yake halalo, akwai wanda yake haramu amma sai zaɓi wannan wannan kaga ba lalura ba ko wala adin kuma ba mai wuce gona da iri ba ma'ana ya shiga cikin lalura din, sai ga irin ɗaya daga cikin waɗannan a gabansa to abin da ake so shine ya ci gwargwadon yadda zai iya rayu to sai ya ci ya ce gaba da ci har ya yi yadda ya cika cikinsa sosai har ya yi guziri wannan ya yi ta'addanci ya wuce gona da iri matuƙar mutum ya samu kansa cikin hari na lalura ba wai shi yake neman abin ba ba wai bayan ya samun lalurar takawar kuma ci gaba da shi ba to fala isma alai babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai kuma jinƙai wannan ayar ta bi wani uslubi na wato ainihin Eh, shari'a cikin ƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam mun faɗa bai cewa ma'anar kulu min tayyibati ma razaqnakum ma'anar kulu mimma fil ardi halalan tayyiba shine cewa duk abin da ka gani na ci halalun ne sai wanda aka haramta idan da za a fara kirga maka waɗannan da aka halarta, abin zai yi yawa ba za ka iya rike su ba ba za ka haddace su ba saboda haka sai a faɗa maka waɗanda ake buƙatar ka kiyaye su don ba su da yawa hmm? shi sa malamai suka ɗauki ka'ida wanda na faɗa mana a waɗancan eh, satuttuka ɗin ko fil halal ma yughni anil haram kana da halal da yawa da zai wadatar da kai daga cin haramun saboda haka da yake ‘yan kaɗan ne sai Allah ya yi nassi a kansu kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mai abinda mai ihrami zai yi mai halalun ko da ya tashi bayan da amsa sai shi la yalbasul muhrim alquffazain kaza da kaza kaza abubuwan da ba a so yin sune ‘yan kaɗan sai bayar da amsa akan wannan kaga zaka rike su in ka rike yan kadan wanda ba a so duk wanda baya cike in kai babu laifi to shine uslubin da Qur'ani yayi amfani da shi anan inna ma harrama alaikumul maita ibn ashur yake cewa wa inna salaka tariqa bayani didd at-tayyibat lil ikhtisar ashan ya ce duk tayyibat an halasta ko to opposite din at-tayyibat din shi sune aka dunkule su a waɗannan ayoyi ɗin domin a taƙaita fa innal muharramati kalila don ababan da suke haramu yan kaɗan ne wali anna fi hadha al-hasr ta'ridan bil mushrikin alladhina harramu ala anfusihim kathiran mai at-tayyibat kuma akwai shagube a wato ainihin mushrikai da suka haramta makawunansu da yawa daga cikin ababa waɗanda suke na halalun ne kuma daddaɗa wa a maitata ta tawaddam sun haramta wa kansu daɗaɗa kuma sun halasta ma kansu munanan abubuwa irin su mushe da jini Allah madaukin sarki na sha innama harrama alaikum almaita mun san me ake nufi da haramu almaita abubuwan kenan anan ya ambaci jinsi ne na abubuwa har guda hudu ko na farko shine almaita innama harama. alaikum almaita sani kadai abinda Allah ya haramta muku sune almaita kuma Allah ya ta maimaita irin wannan din da uslubi in ma irin wannan ko mai nuni zuwa ga wannan a surorin da na faɗa muku cewa Allah ya yi inkari mai tsanani ma mashirikai da suke wannan ashirku fit tashri' din a cikin suratul ma'ida a cikin suratul an'am a cikin suratul nahl akwai ire-iren waɗannan abubuwa din a farko a cikin suratu al-ma'ida a farko farkonta ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ko uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum shan yace ya ayyuhal ladina amanu menene aya na biyu لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإذا حللتم فاصطادوكم شان أقبسيتي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به سوني أبن دعاك فدعنا إيكو هذا يا أمبتي سؤالنا su kuma abin da ya zo bayan waɗannan bayan wa mahillar ghairu lahibin nan duka ƙarin bayani ne akan maita al-munkhaniqa wal mawquza wal mutaraddiya wal natiha wa ma akala as-sab'a kawai da zamu bayani sannan in muka tafi can suratu al-an'am can wajen tsakiya ko ƙarshe ta tun daga وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا lillahi بزعمهم وهذا li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim kaga fa Allah ne ikirkiri abun amma duk da haka sun raba biyu sun ce wannan na Allah wannan na gumakansu amma duk da haka babu adalci abinda na shuraka din ne to bayan da za a yi kuma ya shiga na Allah ba amma na Allah kuma yana iya shiga wannan haka nan dai har Allah ya je yake cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs mun sheme aw fisqan uhilla li ghayri الله bihi su ne dai guda hudun nan ko eh anan yadda ya faɗe su anan kaga ma yafi kusa sosai da wannan na suratul an'am din da da wancan din suratul nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib to Allah madaukin sarki ya maimaita waɗannan domin ƙara tabbatar da wannan anna tahlila wat tahrim haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala ko kace at-tashri' haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala inma harrama alaykumul maita abinda Allah ya haramta muku shine al-maita al-maita at da ake magana a duka waɗannan ayoyi din ana magana ne a ci ana magana ne asalatan akan abinci halatta da haramtawa shi yasa ma a cikin suratul an'am ya faɗi bulubulu a nan. manatut tahrim ne qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu eh, ban samu ba cikin abin da aka yi min wahayi wani abin da aka haramta ma mai ci wanda zai ci ba'am ko abin wani zai ci in ba waɗannan ba saboda haka dangin abinci abin da aka haramta muku su ne waɗannan wannan yana da eh, abin wata matsala ta malaman usulul da suke faɗa in tahrimul a'yan an ce an haramta abu kaza to ana komawa ne a duba menene wadda siyakin yake nuna haramtawa din kamar yadda Allah shi hurrima alaikum ummahatukum misali hurrima alaikum ko ummahatukum wa banatukum an haramta iyayenku ku yi mai an haramta mai ne dangane da iyayenku an haramta ku zauna tare da su an haramta ku hira da su an haramta ka rungama mahaifarka hmm? sai a duba siyaki sai a ga akan mai ake magana ko ana magana akan aure ne yawa saboda haka anan an haramta muku auren su so anan kuma ana magana akan abinci ne ko to an haramta muku almutala an haramta muku shin mushi inna ma harrama alaikum almaita mai ake nufi da almaita almaita shine duk abin da ya mutu na dabba ba tare da an yanka shi ba duk abin da ya mutu na abin da ake ci na dabba ba tare da an yanka shi ba wani dalili ya zo masa ya mutu ko mai dalilin da ya sa ya mutu da hmm? shi ne abin da na ce suratul ma'ida ta ƙarin bayani a kai hmm? da ya ce hurimat alaikum walmaita da ya faɗi waɗannan abubuwan da aka ƙara kai sai da ya ce walmunhaniƙa wadda aka shaƙe ta hmm? idan an shaƙe ta sakamakon shaƙewar ta mutu hmm? kaga sunanta da maita walmauƙuza da wadda aka jefe ta ko aka danne ta da dutse ko wani abu mai nauyi Hmm? wanda ya ji mata ciwo ba irin jin ciwo da zai yanke ta ba hmm? shi ne alwaqaz ko in aka yi mata wannan a dalilin wannan ta mutu wal rabbiya ko ce ta fado daga sama a dalilin faduwar ta mutu sunan tare maita eh, sai ne wannan fiha da wadda aka dabbobi suna tunkusan junan su aiko ko da wadda aka tunkushe ta a dalilin wannan tankwasa ɗin an ji mata ciwo ta mutu in ta mutu a wannan sunanta dai almaita sai mai wa ma akala a sabuwa da abinda dabba mai farauta ya ci hmm? in ya ci kafin abin nan ku kara ku karba ko ku zo ku yanka ta mutu sunanta dai maita to ma'ana duk wani dalili da ya sa dabba ya mutu in dai har ya mutu to shine almaita mun gane ko can ya yi istisna'i ne cewa in waɗannan abubuwan guda biyar suka faru da su ba su mutu ba kuka zo kuka yanka to a lokacin sun zanto halalun ba sa shiga cikin almaita ko akwai ɗan saɓani da malamai suke malamai suke cewa ya zanto akwai haya mustaqirra an shaƙe ta kama za ta mutu amma dai da za a zo a yi mata magani a yi wane ne za ta iya tashi Hmm? a irin wannan yanayin sai kuka zo kuka yanka to halal shi amma in shakewar ya kai ta yadda ba za a yi mata tashewa kawai tana shirye-shiryen mutuwa ne a masarar malikiya ko kun yanka musu <laughs> albushe ne kun gane ko eh, sauran malamai suna ce a za a ko da yanayi tun da Allah ya faɗi illa ma zakaitum sai in kun yanka matukar dai akwai rai a jikinta in kuka yanka annabi ce ma an harar dama wa zikira alaihi fakul matukar in kun yanka jini ya fito to shi kenan za ku iya ci abin ku shi ne muke gani abin da ya farin jaya amma in kun zo ta riga ta mutu ka abin nan ma'ana akwai dan haraka dai ko dan kaɗan a jikinta aka yanka ta da jini to za a za a ci wannan ita ce almaita nan Allah ya bar abin am حرمت عليكم almaita kowace irin dabba wacce ta mutu to an samu an samu taksis eh an samu taksis a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin eh, darqutni da yake cewa uhillat annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uhillat lana maitatani wa daman wal والجراد maitatan alhut wal jarad wa daman alkabidu wa tihal akwai ababai guda biyu mushe guda biyu da aka halasta alhut kifi to banda kafin ma wannan qur'ani ya faɗa mana cewa duk abin da aka farauto na ruwa halalun ne uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum malis sayyara طبعا shi wannan yahtamil an ce an halasta muku farauta na ruwa ne ko to ayana shi in kun farauto shi duk abin da yake ruwa halalun ne ku ci duk abin da yake ruwa ne? halalun ne ku ci to halalun ne ku ci anan tana iya wani ya ce ai ana bukatan karin bayani shi halalun ne amma nabi yana bukatan yanka ko baya bukatan yanka in wannan hadisi ne yake kara fito da cewa ba dole sai an yanka din ba hmm? alhillu maitatuhu eh, huwa at-tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu eh, shi ma wannan hadisi ne ingantacce ko hadisin Abu Hurairah shi ma yana takhsisin wannan din almaita din kenan duk abin da ke cikin ruwa duk abin da ke cikin ruwa mana dabban ruwa ko mai sunan shi halalun ne a ci shi ko da ya mutu ba a kun gane wannan akwai ɗan saɓani kaɗan wanda su malamai suke yi cewa shi ma yana da nashi irin yankan shi ne in ka kama ko ka abin ɗinsa ko a sashi a ruwan zafi ko a yi wa ne a annabi ya ce alhillu mai ta dabbar da ke ciki eh, duk abin da ya mutu a ciki ma'ana wanda ke rayuwa a ciki eh, malamai suna kasa dabbobin su ce akwai ma'i akwai albarru ma'i ko akwai alhaiwanul barri akwai alhaiwanul ma'i akwai kuma albarru ma'i wanda yake rayuwa a cikin ruwa kuma yake rayuwa a wajen ruwa to wannan dai wanda ke rayuwarsa a cikin ruwa yake haka na akwai hadisin ibnu abi aufa da cikin sahih muslim cewa sun yaƙi wajen sona da annabi sallallahu alaihi wa sallama ok afan hadisin al'ambar al'ambar wani nau'i ne na kifi ko shaka ne ko mai ban san mai za mu kira shi yanzu ba katin kifi sahaba na alaihi salatu salam sun tafi yaƙi <clears throat> suna cikin bukatar abinci sai ruwa bana ruwa ya yi watsi ya fitar da wannan ya jefa musu wannan katin kifi din suka yi suka ɗiba suka ci ya fita a mace kenan ko suka ci suka ci suka yi har suka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wani daga cikinsa shi ma ya ci kenan almaita anan khasun bi maitatil barri kun gane banda maitatul bahri sanan malaman fiqh suna bayani akan akwai abin da ake kira kare a ruwa hmm? karen ruwa kun taba jin wannan akwai abin da ake kira aladar ruwa kun san wannan <laughs> kuna jin aladar ruwa larawa suna kiransa khinzirul ma aladar ruwa haji yana da yana da kama ne ina ji da alade so da haka ake kiransa wannan to an tambayi imamu malik eh, dangane da wannan ya ke bayar da amsa sai malamai suke sabani me yasa ya ke bayar da amsa don abin da yace yace antum tusammunahu ko taquluna lahu khinzir ha kuna son ba ku fatawa kuma kuna ce masa khinzir eh, ma'ana saboda al-khinzir ai kowa ya san <laughs> matsayinsa ko eh, to kuma kuna bani fatawa kuma ku ce min al-khinzir sai ya kyale kawai eh. Taban, bari za mu ƙara bayani wannan mun zo akan lahmal khinzir ko kuma mu faɗa yanzu ba sai mun abin nan ba to wannan su malamai suke cewa in kari yake yi na a kira wannan abin da ke cikin ruwa da wannan suna hmm? Wadansu waɗansu kuma suke cewa a ah, kawai ya yi tawakkufi ne eh, bai san hukunci ba gane ko irin su a tahirun ashur suna ganin cewa eh, ya yi inkarin kiran wannan abin ne da wannan suna ɗin har yake cewa wannan matsala ce mafariga eh, cewa wannan ayi matsala ce ba ta da ma amfani saboda asma'u anwa hut ru'i fiha al-mushabaha kama samma ba'd da hut faras yace sunan da aka saka ma dabbobin ruwa mutum yana lura da irin wanda yake da shi ne a waje sai ba shi wannan sunanin kamar yadda akwai wanda ake har ma abin nan kifaye akwai wanda ake kiran yake ce doki hmm? da irin wannan yace duk wannan ba zai canza masa hukunci ba ai eh, duk wannan ba zai canza masa hukunci su a ruwa suke rayuwa saboda haka hukuncin su shine wannan ɗayan alhillu maitatuhu hurrimat alaikumul maita akwai maganganu kuma da malamai suke yi wanda tafasil ne na fiqihu dangane da eh, almaita din in mun ci shiga wannan zai mantar da mu abin da ya tara ma'anan ne tafsiri ko hurrimat alaikumul maitatu waddam hakanan addam ko kuma kafin nan hikmatul mashru'iyya menene hikima in ba ku manta ba mun faɗa cewa ɗarika alqur'ani aurare da dama shine in ya haramta muku abu yana faɗa muku hikima din ko eh to yakan faɗi a wani lokacin a wani lokacin kuma ‘yan kaɗan ya shiru amma galibi yakan bayyana to anan malamai suna cewa abin da ya sa aka haramta mushin saboda yana cutar da ɗan adam yayin da za a yanka abin yanka in an yanka shi jini wanda zai daskare ya cutar ɗin duka yana fita saboda ka an yanka wannan duk jini in ya fita saura wanda za su rage ba za su cutar da mutum ba saboda haka in aka bar shi da wannan in mutum ya ce zai cutar da shi ko ya gane cutarwa yanzu ko bai gane ba saboda haka da cutarwa ne shi sa malamai masu istiqra'i suke cewa abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta na abinci gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ɗaya daga cikin ilal ko asbab ko hikam guda biyar abu na farko shine ya zanto eh, domin daf'il madarra anil insan da badani eh, jalban maslahati ma'ana domin tun kuɗe wata cuta da za ta iya shafi mutum a jikinsa saboda makasidu shari'a shine dar'ul mafsada wa jalbul maslaha a tun kuɗar da ɓarna a kuma jawo maka abin da zai amfane ka to in haramta maka wani abu a shari'a gaba ɗayanta in ma ya zanto don wannan sababin ne na farko kenan ko ko abu na biyu shine ibtila'an min Allah li yadhhara as-sam'u wa ta'a jarabawa ce daga Allah domin a a ga waye zai ce mun ji mun bi waye zai kangare Hmm? waɗansu malamai suna shigar da wannan almaita ƙarƙashin wannan nabin shi ma saboda mashirikai sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ita dabba da ta mutu waye kashe ta ce Allah ha to dabbar da Allah ya kashe da kansa shine za ku haramta ko kuma wadda kuka kashe ku halasta shi ne Allah ya saukar wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum Allah ya ce shi ya haramta shi ne mai abin ya ce in kai masa abu kaza na halasta maka idan ba a yi ba na haramta maka to waye kai da zaka zo kana kiyasi irin wannan shine awwalu man qasa iblis irin kiyasin iblis kenan Hmm? to akwai wannan na wannan ne kamar misali haramta farautan dabba a harami ga mutumin da yake harami ko ya yi ihrami da hajji ko umra ko ba Allah ce ghaira muhilli saidi wa antum hurum ba sai ce wa idza halaltum kuma fastadu a cikin suratul maida Allah ya fito da abu mafili ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in bi shay'in min as-saidi تناله أيديكم مرما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وانا ابتلاء نكون دعا قوانين من زيبي سيابو نوكو شيني أقوبة أكون وتسابو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل saboda zalincin yahuda aka haramta musu dadadan abubuwan da aka halasta musu da farko ko eh shine daga shi mission din annabi Isa ya yace wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum ba tahrim ne saboda zatin abun bai da kyau ba tahrim ne saboda sun yi wani laifi Allah madaukakin sarki yake jarabta su ya musu hukuma da wannan abu na kenan na uku abu na hudu li haƙƙil ghair mura'at haƙƙil ghair cewa wani abu ne wanda na wani ne hmm? wani ne ya je ya nema ko ya sha wahala ko ya saya da kuɗinsa ko wani abu haka nan na abinci ya zo ya ajiye to ana haramta ta'addanci akan wannan saboda haƙƙin wannan mutumin hmm? Allah madaukakin sarki yana cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu anfusakum ko eh, kuma ne la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil eh, dukiyan juna kar a ci ta hanyar da bata dace ba to dan mura'atu haqqil ghaib sai aka haramta duk wani abu wanda ba naka ba ka je ka ci ba tare da izinin mai shi ba wannan haramun ne sai abu na na biyar shine a wanda suke cewa muratu haqqillahi azza wa jal hmm? dan haƙƙin Allah maɗaukakin sarki na kare masa ilahantakarsa da girmansa shine ma uhilla li ghairillahi bi Allah ya azarta kuma aje za a yanka a kira sunan wani Hmm? kun ga ai kiran suna bai da tasiri a daɗin naman ko rashin daɗin ai ko eh. ko cutarwa ko rashin cutarwa ai amma hakkin Allah ne madaukin sarki a girmama shi saboda ka akan haramta abu domin kula da girma da makamin Allah madaukin sarki duk abin da kaga aka haramta maka shi a shari'a in ji malamai su bai fita daga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar ina fata kun rike su ma dan na farko muka ce shi ne mai amfaninka don amfani ɗan adam da tun kuɗe masa ɓarna na biyu shi ne mai na cutarwa kuma ibtila'i domin a gane za ku yi biyayya ko a na uku hukuba ce ba su laifin da wani kuma a shari'a akwai wannan ai idan mutum ya kashe wanda zai yi gadansa mai hukuncinsa an haramta masa gada ba zai shi gadan ba ko ba haka ba idan mutum ya taimaka wani mutum mai ihrami wajen farautan wani abu hmm? shi mai ihramin haramun ne akan sai ci ba damun ko shi ma wannan wanda ya taimaka wancan din shi ma haramun ne akan sai ci uquba saboda ya taimaka ne an hana shi abu kai ka je ka taimaka masa hmm? ka faroto masa ka kawo to da kai da shi din duka haramun ne ku ci hmm? uquba ko sai abu na hudu haƙƙin wani ko sai abu na biyar haƙƙin Allah madaukakin sarki duk abin da aka haramta ah, don wannan ne kuma na riga na mana bayanin shi a abin da aka haramta imma ya zanto harim ne li zatihi li khubsin fihi hmm? saboda khubs a cikin wannan abin wanda shine wannan cutarwa din irin irin abubuwa guda uku da aka ambata nan almaita waddam da kuma laham alkhinzir eh, <laughs> lokacin mai ya ya ja ina jin ba mun wuce ko to za mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu ci gaba ah, mun faɗi alhamdulillah wannan fa'ida da muka so mu faɗa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana buɗi abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh